Jama'a Assalamu alaikum. suna na DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'i mai hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kano. Wannan wanda kuke gani sunansa Yahaya da ke zaune a unguwar Hotoro. Mun kawo kamo shi a na hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai bayan korafi a kansa ya nemi wani matashi bayan ya juyar da kansa akan ya je kawo masa idan jariri dan jininsa wanda ya je ana kokarin nemo idan jaririn Allah ya ba mu nasara muka je muka kamo malam Yahaya wanda muka kamo shi bayan mun kamo shi mun same shi da wannan kwarya da rubutu a ciki ga carbi ga kuma wannan farin kyalle na lakafani haka zalika ga bakan laya ga wani turare ja a kwalba ga wani yanki na dabba haka zalika ga wannan jan kyalle mun same shi tare da shi bayan wannan hadda wata ƙasa ga ta can a cikin leda to ga wanda kuma ya kawo korafi a kansa wanda matashi ne za ku ji bayanin me ya faru me sunanka sunana kabiru sani ai na kake da zama shekarun ka nawa to ba mu labari me ya hada ka da Yahaya daga hotoro gaice na duna na dan Yahaya ya timu akan ba ni da lafiya zai taimaka mun me yake damun ka e, ba ni da lafiya irin irin dai to ina sauraron ka to ne dai na je wajensa sai ya ɗauki magani ya ban da garin magani da wani ruwa sai ya ce mana amfani da fitsari na zuwa kwana uku da amfani ya ban da na dawo sai ban rubutu zuwa kwana uku ya ban turare na yi shikenan hankali na ya juye duk abin da ya ce min shi zan yi duk abin da ya ce min shi zan yi to shine na je shine ke gaya min ke cewa zai ban miliyan ɗaya zai ban miliyan ɗaya bai mun magana yaro ba sai a ending din ya zo ya same ni canje in kawo yaro zai cire za a cire idansa zai wa ma'aikaci zai wa soja aiki aikin mene ne aikin larabata zai masa to ina sauraron ka to ya kai an samu aina ka samu ina jin ka yaron aina ka samu eh a gidan yarta ne na je same ta kuma in ke gaya mata ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da malam ya haye ce mun hinya hankalin ta ya tahi ni ma nace ni ma jikina duk yayi sanyi ne muka zo mu police station muka kawo report an sami yaron ne ya ba ɗauko yaron ba yan ciki a ɗauko a ina yaron yake yaron yana a gida yake dan gidan waye dan gidan samira ya kuke da ita wani mu ɗaya mu ɗaya da ita to ya dadewar sa a duniya take zai kai wata takwas ba kai ga me kenan ba ba kai ga ɗaukar yaro ba ina ɗauka me za a yi da shi idan sa za a cire za a kawo masa ya cire ya aiki waye zai cire idan shi ya haya to Allah ya kiyaye amma na buƙatar kotu ta bi min kajin juya min kwakwalwata da yi da kuma waɗannan ciman zarafi ne Allah kiyaye